armar da ƙarfin tsiya sannan ya ɓace yana ɓacewa armad ya kalla hannunsa ya ga yayi furfura ya tsofe ya yamushe tamkar wanda ya shekaru dubu a rai cikin ɓacin rai ya mai da takobin hannun nama inda lokacin tauraruwar ta koma biyu dukkan wani karfi da ke jikin armar da sai ya koma zuwa biyu nan take wani tsananin nauyi mai ban tsoro ya fara fita daga jikin armar yana yiwuwa kan ikenga kankace me wannan wajen da suke tsaye ya fara lotsawa cikin ƙasa tamkar wanda aka dunkule dunkula nauyin dala da goron dutse aka dora masa kin ga yaji kafafunsa sun fara ƙara suna neman karyewa saboda wannan nauyi amma a lokacin ya ƙara kaɗa takobinsa ruwan dinari lamarin da ya sa wannan nauyi ya tsofe nan take tamkar ya yi shekara dubu lallai ba nauyi ba ko ma menene zai ƙare idan ya yi shekara dubu ana cikin haka ana kallon kallo tsakanin aka ji muryar ikenga hmm. wato kana da takobin da take sarrafa nauyi ko ta ƙara shi ko kuma ta rage shi lallai kai ma ma'abocin izza ne amma duk da haka ba za ka iya tsayawa a gaban fasaha ta ta lokacin alfajar ba takobi ta ta dohon alfajar tana sarrafa lokaci kuma duk abin da na tsara da ita a lokacin da take yake a lokacin yake tsufa na tsawon shekaru ɗari ko yaro ne a nan take zai tsufe tamkai ya yi shekara ɗari a duniya lallai sai na mulki duniya da fasaha ta ta takun sarki kai sani cewa in dai na sare ka ko da sau ɗaya ne kuma komai ƙanƙanta saran sai ka tsufa na kimanin shekaru ɗari nan take yana rufe baki ya kan armad da takobinsa gadangadan shi ma armad kawai fusata ya ƙara yi ya kuma yiwo kansa duk inda armad ya gifta sai wajen ya nutse a ƙarƙashin ƙasa tamkar an haƙe shi da kimanin kafa ɗari shi kuwa ga duk inda ya yi sai ka gojen ya tsufa suna haɗuwa suka kaure da azababban yaƙi ƙura ta tarnake iska ta tsofi haske ya ɗauki 'yan kallon ba sa jin komai sai ƙarar takuba cikin daƙiƙa ashirin kawai su biyan sun yi saboda juna sara sama da hamsin duk sanda saran ikenga ya kan armad zai yi amfani da nauyi ya danne shi zuwa ƙasa ya hana shi zuwa wajensa shi kuma ikenga kawai tsofantar da saran armad yake kafin ya isa gare shi haka wannan yaƙi ya ci gaba da ya ci gaba tsawon kimanin mintuna bakwai kafin daga bisani a daina jin komai kowa a cikin 'yan kallon ya yi tsit a cikin filin wasan jira kawai ake a ga ƙurar talafa domin a ga mai ke faruwa bayan ƙura bayan minti ɗaya ƙura talafa aka yi arba da ikin gada harmad a kwance cikin jini shane-shane babu wanda yake iya motsi a cikin su lallai duk su biyun sun kai ƙarshe wajen ƙarar da ƙarfinsu kata ɗan yatsa ba sa iya motsa amma duk da haka ba su daina yi wa juna kallon tsana da azabar yaƙi ba kansu na tsaye suna kallon juna kuma da da yadda za su yi dadin sun ƙara tashi sun afka juna ana cikin haka alƙali ya rasa wa zai ba nasara kawai sai armadi ya ga wani dattijo mai yawan farin gashi ya bayyana akan ikenga ya dafa shi haka na faruwa dukkan izza ikenga ta dawo tamkar yanzu aka fara faɗa yana ji ikenga ya ce jidda karfa wani ya ganka sannan kuma yana ji dattijan da aka kira da suna bayajid da ya amsa da cewa ai ko uzun urudu da ke cikin can bai isa ya ganni ba saboda dalili guda biyu na farko dai karfin izzarsa bai kai ya ganni ba sannan kuma koda da karfin izzarsa ya kai babu wanda zai ganni sai wanda yake da jinin bayajid da armar ya buɗe baki zai gaya wa alkali da 'yan kallo cewa ga zai yi fasha amma ta bakinsa ma ya ki motsa saboda tsananin gajiya da karewar karfin izzarsa baki ɗaya ta idan sama ya kasa ƙifta tunani kaɗai yake yi a cikin ransa wai mai wannan tsoro yake nufi da babu wanda zai gansa da babu wanda zai gan sai mai jinin bayajidda gashi shi kuma yana ganinsa kuma yana nufin uzun ururu ma bai kai ƙarfinsa ba kuma dai mai lallai armad ba zai yadda ba domin ku wannan fasha ce armad na ganin wannan ruhi mai girman izza da ya bayyana yake neman taimaka ga babu abin da ya faɗo masa a cikin ransa sai ya uwarsa mai suna Hidaya Wilberforce. Bari mu ɗan koma baya kaɗan zuwa shekarar 1847 bayan am kaɗan daga cikin tarihin Armad da uwarsa Hidaya. Armad wallahi zan da ke ka wai ba za ka mai da hankali ba wata budurwa mai matukar kama da armad ta yi masa tsawa a yayin da suke tsaye a filin horo a wannan shekara ta 1847 armad yana ɗan shekara takwas kenan kuma tun a wannan lokaci aka fara koyar da shi al'amuran izza wannan budurwa na tsaye sanye da jar kebba irin ta mutanen farko kimanin shekarun ta zai kai ashirin da biyar kuma fiye da haka a rataye aka faɗarta ta dama akwai doguwar takobi mai zanen taurari ruwan ɗora budurwar doguwa ce wadda akalla za ta yi zira'i uku a tsaye kamanninta akwai kamala da nutsuwa da jarumta a ciki lallai akwai ƙarfin iza a tattare da ita suna wannan budurwa hidaya wilberforce kuma yaya ce ta jini duk da kuwa ta shekarun da ke tsakanin su da yawa armad na sanye cikin farar 'yar shara ɗaure da jan kyalle a goshinsa daga ganin yadda yake bata rai kasan dole ta yi masa amma lallai da za ta kyale shi da ba zai yi wannan horo ba kenan. idan ba za ka dage ka koyi al'amuran izza ba to ba ruwa na da kai idan ba na nan wa zai kare ka mm. hidaya ta ja dogon numfashi tare da girgiza kai ga ka da tsokana amma ba ka san dagewa ka koyi al'amuran izza ba sai mu ga idan ba na nan wa zai ringa hana yaran da kake tsokana su yi maka duka zo mu tafi gida kuma gobe ma sai mun dawo mun ci gaba ai ko kana so ko baka so sai ka zama ma'aboci izza hidaya ta juya za ta tafi amma armadi ya tsaya ya kibanta fuskarsa cike da shagwaba irin ta ƙananan yara ka to mana hidaya ta waiwayo ta masa magana ni ni fa kafa ta ciwo take Ahmad ya haɗe fuska kamar zai fashe da kuka hmm. Hidaya ta ja numfashi gami da gyaɗa kai domin tuni ta gano abin da Ahmad yake nufi sau da dama idan suka fita tare yakan ce ba zai iya tafiya ba sai ta goya shi a bayanta kuma wannan lokacin ma abin da yake nufi kenan in dai ba za ka dage ba ai daina ɗaukan ka zan yi cikin sanyin zuciya da tausayi irin na ‘yan uwa ta juyo zuwa Ahmad inda ta durƙusa ta goya shi sannan suka kama hanya. Ba jimawa suka fara fita daga cikin duhun manyan bishiyun goruba da ke kewaye da wajen. Hidaya ta numfasa tare da ci gaba da nuna armad muhimmancin ya dage da horonsa. ga dukkan alamu ba za ta haƙura ba in dai Ahmad bai mai da hankali ya yi ba. kaga ina so na koya maka duk wasu fasahohi na sarrafa aljanu da suka shafi a gidan Wilberforce kafin lokaci ya kure amma ka ki mai da hankali to wai kai mai kake so ka zama ne gaya min da ci Ahmad na kwanta a bayan ta cikin shagwaba irin wadda yar tasa ita kaɗai yake yi wa ya fara da cewa kin san me yaya ni dai abin da nake so a rayuwa shine zaman lafiya ya wanzu kowa ya zamanto a cikin kwanciyar hankali idan na girma na zama kamar ki na yi aure idan na ƙara girma sai na haifi 'ya'ya guda uku duk masu kama da ki sannan idan na tsufa sai na mutu akan gadona akan cinyarki tare da mama da abba da 'ya'yana duk sun kewaye ni shikenan in na mutu sai ku yi kuka sannan kuma ku ringa tunani ko da ya zo nan a zancensa sai ya shiru tamkar wani abu ya girma a cikin ransa inda a cikin tsoro irin na yara ya ɗaga kai ya dubi yayar ta sai ya ce ai za ki tunani idan na mutu ko maimakon ta ba shi amsa sai kawai ta juyo da kanta ta ƙura masa ido tana mai mamakin wannan abu da ya faɗa ba don kuma ba sai don cewa ita ma kanta shekaru da dama da suka wuce burinta kenan tamkar kanin nata armad ya shiga ranta ya gani duk da kuwa cewa bata taɓa gaya wani mahaluki wannan buri nata na yarinta ba har zuwa wannan lokaci saboda haka kawai ta yi murmushi tare da cewa eh zan tuna ka a ga dukkan alamu wannan magana kaɗai ta faranta a armadida inda ya kara makalewa a bayan nata tamkar yana tsoron wani abu zai zo ya raba su da ita murmushi kawai ta yi ta ci gaba da tafiya tana yin tunane-tunane tunane-tunanen ya za ta yi ta kara wannan ƙani nata wanda baya son koyon al'amuran izza ko kaɗan tana cikin tunani ne ta jin muryarsa yana cewa um kin san me mu ɗaura alƙawarin cewa duk wanda ya riga mutuwa ɗayan zai ringa tuna shi tun kafin ya rufe baki ya zuro ɗan karamin ɗan yatsansa ta gefen kunnenta da niyyar su ɗaura babu abin da ta yi face ajiyar zuciya sannan kuma ta kama hannun nasa da niyyar ta yadda kamar zai yi shiru amma abu na gaba da ya faɗa shine to in daya da gaske kin yadda to ki ɗauko min ɗaya daga cikin fulawar da ke wancan lambun Ahmad ya nuni da wani katafaren lambu kimanin taku dubu daga inda suke babu abin da kake gani daga nesa sai bakin duhuwar wannan daji da wasu manya-manyan baƙaƙen bishiyu waɗanda lallai ko da ba su yi shekaru dubu a raye ba to kaɗan ne babu tsayin kowace bishiya ya kai zira'i mai tanda da doriya kai lallai har sai hular mai kallo ta faɗi kas saboda daga kai amma bai gano ƙarshen wannan bishiyu ba lambun daban yake da wanda asarmar suke ciki kuma an kewaye shi sannan kuma an sa da sarki hannibal sarkin ƙasa ta uku a kai sarki hannibal shine sarki mai mulkin doron ƙasa ta uku sannan kuma yana ɗaya daga cikin sarakunan jinzidal biyar da ke mulki a doron shi. ko da jin wannan magana sai hidaya ta canza fuska ahmad ka san cewa abin da ke cikin can wajen na hannibal ne kuma ya hana shiga Ina eh, na sani amma fa ta sama za mu bi kawai mu ɗauki guda ɗaya ai ba wanda zai sani kin ji ya kin ji kin ji daga wannan shikenan ta yi murmushi tare da ajiyar zuciya to mu je amma kar ka taɓa komai ma da ya gyaɗa kai a daidai wannan lokacin hidaya ta tafa hannayenta ta kuma kira wani dalasimi a zuci sannan ta yi tsalle ta tashi sama tamkar tsuntsu mai fuka-fiki abu ne sananne cewa duk wanda ya haura shekaru dubu na iza to zai iya tashi sama ya yi tafiya a sama ba tare da matsala ba kuma asali ma armad ba wai fulawa ce ta dame shi ba sai dai kawai yana so ya uwar tasa ta tashi sama da shi saboda ya san lalle inda ya za su shiga cikin dajin to sai sun tashi sama ai kuwa suna tashi sama armad ya ƙara maƙale hannunsa ta ƙirjinta ta tamo sannan ya saki ɗaya hannun akan iska yana ihun farin ciki duniya ta yi masa daɗi domin a wannan lokaci babu abin da yake so face tashi sama a bayan yayar tasa wu daga daga tun daga nesa za ka iya jiyo ihun armada a sama dama na san abin da kake so kenan ka riƙe ni dai sosai kakka faɗo tana cikin magana suka dare a cikin tsakiyar wannan daji inda ta ajiye armar ta kuma juya tana hangen inda fulawar take to ka tsaya a nan ga wata can bari na ɗauko maka nan take ta ƙara tashi sama ta nufi wani surkuki a ɓangaren arewa bayan daƙiƙa a kimanin ashirin ta dawo da wata fulawa yaluwa mai kyawun gaske amma tana sauka a gaban armad ta ga hannunsa na ɗisa da jini waye ji maka ciwo shine kawai abin da ta tambaya amma tun kafin armad ya ba ta amsa siffar da ta canza baki daya, wani yalon haske ya fara fita daga jikin takobin da ke rataya a kafadarta wata baƙar wuta ta fara ci a cikin idanunta nan take iska wajen ma canza ta ƙara nauyi sannan kuma wani sauti ya fara tashi daga jikin wannan daji lallai inda akwai mai fassarar maganar tsirrai da ya ji cewa haƙuri waɗannan bishiyoyi ke bawa hidaya amma ina tuni ta toshe kunnuwanta tsawon lokaci kai ta alkyabbar da ke jikinta ta canza launi zuwa baka lallai a wannan lokaci da ta yi kama da sifar mutuwa kanta amma wannan lokaci shi kansa armad karkarwa yake yana matsawa baya ganin yadda ya ta ta canza gama yana ji tamkar wutar da ke cikin idanunta za ta soya naman jikinsa nan take bai san lokacin da bakinsa da kansa ya fara magana ba ba tare da ya bashi umarni ba wancan ƙayar ce da ke jikin waccan bishiya ya nuna wata bishiyar ƙaya a kusa da shi yana karkarwa wato har akwai wanda sai ji wa ƙanina ciwo ina wajen lallai yau ba hannibal ba ko da wannan dajin na sarki ururu ne a bisa doron ƙasa ta farko sai na rusa ku tana rufe bakinta ta zara takobinta inda nan take wasu taurari guda uku suka bayyana a kewayen takobin ai tun ma kafin ta juya takobin dukkanin wannan lambu ya kama da wuta wanda idan da za ka kula za ka ga irin wutar da ke ci a cikin idon ta ci a daidai wannan lokaci armadi ya sume a wajen babu abin da yake iya tunawa sai tashi da ya yi washe gari ya gan shi a kan gadonsa hidaya na gefensa tana shafa kansa to a wannan shekara ne da kakan armad mai suna zaki da dayat tasa hidaya suka tafi wani aiki wanda armad yayyayi amma suka ki bayyana masa ina za su daga ƙarshe ya haƙura bayan wata biyu da wannan tafiya dattijo zaikidi ya dawo shi kadai, babu hidaya amma takobinta mai taurari ruwan ɗorawa tana tare da zaikid armadi ya tuwo da gudu yana tambaya ina ya tasu take amma kakan nasa bai ce masa komai ba kawai takobin takobin hidaya ya mika masa armadi na karɓa ya fashe da kuka ganin alamun jini a jiki tun daga wannan lamari armadi ya dau takobin ya kuma shiga koyon horo da al'amuran izza da gaske rundunar to wannan kenan abin da ya faru a waccan shekara idan muka dawo wannan shekara kuma cikin wannan filin yaƙi armadai da abokin karawarsa ikenga suna kwanci daga can gefe kuma cikin wajen da manyan baƙi suke zaune uzun ururi ne tare da sauran manyan baƙi suke zaune kowa da abin da ke tunani a ransa idan muka yi duba zuwa rundunar mayakan sarki ururu sarki bisa doron ƙasa ta farko za mu ga cewa sun rabu ne zuwa kaso kimanin biyu kaso na farko masu kare rukunin gasar janzida kaso na biyu kuma masu kula da doron ƙasa ta farko inda babban fadar sarki ururu take idan muka ɗauki runduna mai kare rukunin zanzidar za mu ga a can ƙololuwar sama akwai manyan kwamandoji guda biyar a ƙasansu kuma akwai muƙamin kyaftin kyaftin guda biyar wanda kowannensu na da iko a kan miliyoyin mayaka da ke ƙarƙashinsa kowane kwamanda a cikin biyar ɗin na da kyaftin guda biyar a ƙasansa kowane kyaftin kuwa na da aƙalla girman izza da ya kai shekaru dubu da ɗoriya kuma kowannensu mutum ne shahararre a fagen izza a doron ƙasa bakwai su kuwa kwamandojin nan guda biyar kowannensu na da akalla girman izzar da ta kai shekaru ɗaiɗai har dubu biyar da ɗoriya sannan kuma akalla sai ya mallaki ururu wato dai sai yana da baƙaƙen idanu kowannensu an yi ittifaƙi yana da ƙarfin da zai iya juya daula duk girman ta zuwa toka cikin 'yan daƙiƙu aikin wannan mayaƙa shine kawai kula da rukunin jinzida da tabbatar da cewa lallai kowa yana biyayya a kansa Uzunu Ururu ɗaya ne daga cikin wannan kwamandoji biyar na mayakan Ururu. A daidai wannan lokaci Ahmad ya tattaro dukkan ƙarfinsa inda ya mika hannu yadda ki littafin takobin da ke cikin rigas. A iya saninsa wannan littafi da ya samu a sakamakon rasa miyurarsa ya taka rawa ta musamman a faɗansa na baya amma bai san mai yasa ba a wannan hali da yake buƙatar taimako ya ƙi masa komai. Hakan ne ma ya sa yanke shawarar ya zungure shi ya ji ko zai iya tashinsa. Aikuwa, hannunsa na taɓa littafin littafin ya fara ɗaukan zafi yana ba da koren haske tun daga nesa za ka iya hango wannan hasken shi ma Ikin ga wanda ya daɗe da tashi tsaye ya ga wannan hasken kuma nan take ya zare ta sa ya kan armar da niyya hana shi ko mama yake son aiwatarwa domin zuwa wannan lokaci ga ya san armad ba kan wallasa ba ne saboda haka ba shi da wata hanya face sauri ya ƙarasa armad kan yayi wani abu abangaran